gwamnatin jihar borno na shirin tura wasu ɗalibai mata talatin zuwa jami'ar hartum da ke ƙasar sudan don koyo karatun aikin likita wannan ya shine karo na farko da gwamnatin ta bullo da wannan shirin za su tura ɗalibai mata zalla zuwa ƙasar sudan ɗin don koyo karatun aikin likitan wanda gwamnan jihar borno honorable kashi shatima ce akwai buƙatar dura waɗannan ɗalibai ganin yadda ake karancin likitoci mata a wannan jiha gwamnan ya ƙara da cewa suna so su dinga tura mata talatin zuwa ƙasar sudan ɗin don zuwa koyo aikin likitancin duk shekara ya ce za su kashe ko nawa ne kan harkokin ilimi don ilimi shine gingishin kowane irin al'umma a duniya ya ce babu abin da ya masa daɗi kamar wannan na ganin cewa waɗannan ɗalibai za su tafi koyo aikin likitanci daga wannan jiha bayan gabatar da ɗaliban ga gwamnan ne dai sai na tuntubi kwamishinan ma'aikatar ilimi mai zurfi na jihar Borno Honorable Bello Ayuba wanda ya mun ƙarin haske kan wannan shirin kamar haka wannan kusan somawa aka yi kuma ya nuna akan cewa kowane shekara za a ɗebi wa'annan ɗalibai kana kuma a tura su a wani irin wannan karatu ba don komai ba don saboda kada ya kasance asibitocinmu suna cikin rashin likitoci. To zu kamar ranka da me yasa ne aka fara da dalibai mata kawai ba zaɓo maza daga cikin. A kusan akasarin ka duba muna karancin likitoci mata a wannan jiha fiye da yadda ake tsammani kuma yana ɗaya daga cikin abin da ya dami kowane mutum a jihar Borno ganin cewar babu mata likita kuma in ka kula da yawa mata yanzu kes na mata na rashin lafiya da sauransu haifuwa kowa da sauransu in ka duba to ba karamin matsala bane a wannan jiha kuma a wannan dalili shine shi mai girma gwamna ya ce to ya kamata mu fara da mata tukunna kana kuma mu je sashin maza a tarin wannan jiha mai girma gwamnan jihar borno shine fara kirkiro da irin wannan tsari na daukan nauyin dalibai domin yin karatu a wa'yansu sashi wadda muke karancin mutane a cikinsu musamman ma mutan al'umman jihar borno kamar yadda kake magana lalle eh, mun dauki mutane 25 wadda mai girma gwamna ya biya musu komai da komai an tura su india sun gama shekara ɗaya yanzu kuma sun tafi a london kuma suna kan karatu wadda daga karshe za su zamanto matukan jirgin ruwa da kuma injiniyoyi kana kuma bai tsaya a nan ba kwanakin baya mai girma gwamna har yanzu ya ɗauki nauyin mutane 20 domin su je su karanto su sami ilimi na sashin petroleum engineering wadda yanzu haka suna kan wannan karatu sun tafi eh, united kingdom to ko me iyayen waɗannan ɗalibai ke cewa cewa ne game da wannan shiri na gwamnatin? Sunana Professor Hawa Abdu biyu, malama a jami'ar Maiduguri. Kai, ai ban ma san me zan ce ba. Wallahi tallahi a cikin rayuwa na gaba daya ban taba samun farin ciki ba kamar da aka kira da aka ce mun an ji sunan yarinya ta a cikin list din wayan da aka kira su sun samu wannan scholarship din. Saboda haka babu zan ce sai alhamdulillah ina fata insha Allah kamar da shi shugaban gwamna ya faɗa Allah ya bada sa'a wanda samu kowa ba. Dan ya faɗa cewa kowace shekara Allah ya kai mu zai kai eh, 'yan mata talatin. waɗannan ɗalibai ne da aka zaɓo daga ƙananan hukumomi 27 da ke faɗin jihar ana sa ran za a kashe musu daren amurka miliyan 1.140 cikin shekaru biyar da za su yi suna gudanar da wannan karatu a ƙasar sudan ɗin haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya